أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah mu na yau zai kasance dangane da sada zumunci. inda ake kira kenan silatul rahim inda za mu shi bayanai na malaman akhlaq dangane da hakikanin abin da ake nuni da sada zumunci hakanan inda za mu ganin ayoyin alkur'ani masu girma <clears throat> mai suka yi bayani dangane da sada zumunci da kuma hadarin yanke shi hakanan kuma za mu ga hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi isa da zumunci muhimmancin shi haɗarin yanke shi inda ake sada shi da abin da ya kama da hakan insha Allah da fatan Allah subhanahu wa zai amfane mu na farko dai dangane da abin da ya shahi ma'anan sada zumunci za mu ga cewa malaman akhlaq suna fassara shi da cewa ma'anan shi silatul rahim وهو إشراك أقرباء الإنسان بما ناله من المال والجاه وسائر خيرات الدنيا والقيام بأداء الواجب معهم من حيث زيارة وسؤال أحوالهم وإيادتهم عند المرض ومساعدتهم إذا احتاجوا للمساعدة ومشاركتهم في الفرح والسرور وعدم قطيعتهم فالمؤمن يسل من قطعه wannan kina a takaice bayanan da malaman akhlaq suka yi dangane da abin da ya shahi sada zumunci da kuma hakikaninsa suna cewa ma'anin sada zumunci in aka ce wane ya sa da zumunci Kowa wane yana sada zumunci me ma'anan haka suke cewa shine ya kasance mutum ya yi musharaka da makusantan shi ma'ana ya sanya makusantan shi cikin abin da yake samu ya ba su nasu kaso ya ba su nasu rabo cikin abin da yake samu na abin da ya shahi dukiya ko kuma wani matsayi da ma sauran alkhairai na duniya idan ya samu dukiya ya kasance su ma suna da rabo a cikin wannan dukiya din idan ya samu wani makami ya kasance su ma suna cin amfanin wannan makamin idan ya samu wasu alkhairai na cikin wannan duniya din ya kasance iyalan gidan shi makusantan shi sun yi tarayya da shi a cikin waɗannan alkhairai din hakanan kuma da tsayuwa akan bayar da abin da ya waje ba a kan shi abin da ya zama wajibi a kan shi dangane da hakkin makusantan shi ya kasance ya sauke shi kamar abin da ya shahi ziyartar juna a rika ziyarar juna a rika tambayan halayen juna a rika zuwa gaida juna idan wani ya kasance bai da lahiya ya zama to an je an gan shi an tambaye lahiyan shi hakanan da taimaka ma makusanta a lokacin da suka buƙaci taimako da kuma musharaka tare da su ya kasance mutum yana shiga cikin mutane cikin duk abin da ya shahi horin cikinsu ko abin da ya shahi baƙin cikinsu kada ya kasance ya yanke su gaba ɗaya domin shi mumini yakan sada zumuncinsa ne kuma ko da an yanke masa zumunci shi yana ƙoƙarin sada shi wannan kenan a takaice bayanan da malaman akhlaq suka yi a cikin abin da ya shahe ma'anan sada zumunci da kuma hakikaninsa kenan za mu iya ganin cewa ba wani abu ne sada zumunci illa ya kasance kenan mutum yana kula da makusantan shi in Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dukiya kada ya manta da makusantan shi ya zamanto su ma sun samu a cikin wannan dukiya ɗin in Allah subhanahu Ta'ala ya shi wani makami wani daraja ya kasance su ma sun ci amfanin wannan makamin da wannan daraja din in ya samu wani alkhairi na wannan duniya din ya kasance makusantan shi su ma sun samu wannan alkhairi ɗin hakanin ya rika kokarin ganin cewa abin da ya zama haƙƙi akan shi abin da ya zama wajibi kan shi ya kokarin ganin cewa ya bada shi kamar abin da ya shahi kenan ziyartar juna tambayan halin juna musamman a wannan lokaci din wanda za mu iya ganin ko da mutum ka kasa ziyarar mutum za ka ka buga masa waya ko kuma ka aika masa sako ka tambayi halin shi me yake ciki amma abin da ya dacewa shine kasance mutum ya yi ziyara din musamman lokacin da ba su da lahiya ko kuma suke cikin wani kunci ko kuma wani lalura ya same su ko abin da ya kama da haka ya kasance an je an gansu an yi musharaka da su wurin abin da ya shahe halartar jana'izansu eh, ƙoƙarin ganin cewa an taimaka musu duk lokacin da suka buƙaci taimako ƙoƙarin ganin cewa duk wani abin da yake abin horin ciki ni nasu buki ne aka samu na suna ko aure ko abin da ya kama da haka na ya kasance kayan musharaka da su kada ya zamanto a kowane hali ka yanke zumuncinka wannan shine ma'anar sada zumunci wanda yake yana da matukan muhimmanci a cikin koyarwa na addinin musulunci kuma addinin musulunci ya umarci mabiyansa da su yi ƙoƙarin ganin cewa duk inda suke sun sada zumunci kuma ta kaka ne wannan yana nuna hakikanin addinin musulunci addini ne na kula da juna addini ne na zamantakewa da juna addini na tarayya da juna a cikin alkhairai addini ne na mujtama wanda ya shahi al'umma gaba ɗaya ba addini bane wanda mutum zai koma shi kaɗai gehe ba ruwan shi da kowa bai girmama kowa bai tambayan kowa wannan ba ba addini bane addini wanda addini wanda ya kasance haka ya kasance a busasshen addini amma addinin musulunci ya kasance addini ne mai kula da haƙoƙin mutane mai tambayan halayen mutane mai taimakawa mutane mai zamantakewa mai kyau da mutane mai musharaka da mutane a cikin halin horin cikinsu da kuma halin bakin cikinsu wannan kenan a takaice sannan in za mu koma dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yake magana dangane da abin da ya shafi sada zumunci me matsayin sada zumunci a cikin wannan addinin namu na musulunci ya zo hadisi cikin biharul anwar cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari da hamsin da biyu hadisi na goma sha biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna a'jala al-khair thawaban silatul rahim yake cewa lalle mafi gaugawan samar da alkhairi mafi gaugawan alkhairi wanda yake tattare da lada to shine sada zumunci watan cikin ayyuka na alkhairi ayyuka na alkhairi galiban lada ake samu a cikinsu to cikin ayyuka na alkhairi babu wani aiki wanda ya fi gaugawa wurin samar da lada da kuma samar da alkhairai kamar sada zumunci kenan za mu iya ganin sada zumunci yana daga cikin ababen da suke samar da lada a cikin gaugawa idan mutum ya kasance na kula da shi kuma yake kiyaye shi hakanan za mu ga dangane da abin da ya shahe yanke zumunci da kuma haɗarin yin haka ya zo cikin hadisi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kafi cikin mujalladi na biyar shahi na hamsin da takwas hadisi na tara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ake tambayan shi fa'ayyul a'mal abgadu ila Allah wani ayyuka ne Allah subhanahu Ta'ala ya ƙi? wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala yake ƙi idan bayan shi sun aikata qal sai yake cewa a shirku billah shirka da Allah subhanahu ta’ala wannan daga cikin ayyukan da Allah subhanahu ya ya ƙi ga bayansa ya kasance sun haɗa bautan shi da wani da ko da wani abu qal summa maza sai aka sake tambayin shi sannan kuma me sai yake cewa ƙal a rahim yanke zumunci bayan shirka kai tsaye yanke zumunci yanke zumunta ya kasance mutum bai sa da zumuncin shi qal thumma maza sannan aka tambaye shi sannan kuma me qal yake cewa al'amru bil munkar wan nahyi anil ma'ruf wato umarni da mummuna da kuma hani da kyaukyawa wannan su ne ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙi su ne ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake ƙi ga bayansa ma'ana kenan idan Allah subhanahu wata'ala yana ƙin irin ayyukan ga kenan ukuban Allah subhanahu wata'ala yana da tsanani a kansu na farko shirka na biyu yanke zumunci na uku umarni da mummuna da kuma hani da kyaukyawa wannan suna daga cikin miyagun ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake ki ga bayansa kuma yakan ukuba a kansu kenan muna aifanta a nan wurin yanke zumunci yana da haɗari sosan gaske kamar yadda yake sada shi yana da lada <laughs> mafi girma yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci hakanan za mu iya ganin hadisi shi ma wanda ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 71 eh, shahi na 88 hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake bayyana cewa menene miqdarin abinda mutum zai iya sada zumuncin shi da shi hakanan kuma menene mafi muhimmancin abin da mutum zai iya sada zumunci da shi watan cikin dukkanin ayyuka wanne ne ya fi lada ya fi kyawo idan ya kasance mutum ya sada zumunci da wannan aikin manzon Allah sallama sun ke cewa sil rahimak walau bi shirbatin min ma ka sada zumuncinka koda ko da sha ne watan koda ne da koda da moda guda ne na ruwa ya zamanto ka ba makusantan ka ruwa ko da muɗa guda ne ka sada zumuncin ka da yin haka tana ba za ga cewa ba <clears throat> wannan aikin yana da yana da lada ko kuma yana da muhimmanci ta yi ka ga cewa ba komai ne amma wurin Allah subhanahu wata'ala wani abu ne kamar yadda ya nuna aka nuna mutum ya kasance ya ba da sadaka ne zamanto ya kare kansa daga bala'i ko kuma daga azaba ko da da tsagen dabino ne so wa ƙananan ayyuka mutum zai rena su amma kuma tana yawa su ne suka fi karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala saboda galiban riya bai shiga a cikin su sannan mutum ba zai tuna ba ko ya aikata ladan shi ya yi tabbata kenan mafi karancin abin da mutum zai isa da zumuncin shi da shi ko da da abin sha ne koda da moɗa guda ne na ruwa ka zamanto ka ba makusantanka ka sa da zumuncinka da su kenan kenan nan wurin yana ishara akan musharakan su a cikin abin da kake da shi na dukiya ko cikin abin da kake da na alkhairi ko kuma idan sun buƙaci haka ɗin wa afdalu ma yusalu bihi rahim kaful aza anha amma kuma mafi muhimmancin abin da ake sada zumunci da shi shine zamanto an kame daga cutarwan su makusanta duk yadda za ka yi kaga cewa ka cutar da makusantanka yin haka ɗin shine mafi kyaukyawan abin da za ka sada zumuncinka da su don kana taimaka musu ko kana taimakon su ko kana musharakan su a cikin alkhairanka da kuma dukiyanka da abin da ya kama da haka amma kuma lokaci guda kuma kana cutar da su wannan bai da daɗi amma fiyayyen abin da za ka sada zumuncin ka da shi shine akalla ya zamanto baka cuta musu ba cuta musu kuntata musu ba baka tsananta musu ba wannan yana da matukan muhimmanci kamar da muke gani cikin wannan hadisi sannan yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la takhun man khanak fatakunu misla kada ka ha'ince mutum da ya ha'ince ka ya cuce ka sai ka kasance kai ma ka zamanto irin shi wala taqta rahmak wa in qata'ak hakanan kuma kar ka yanke zumuncinka ko da an yanke zumuntanka wato ko da su makusantanka sun kisa da zumuncin su da kai kai kada ka yanke wannan zumuncin da akwai tsakaninka da su wannan yana nuna mana muhimmancin kula da zumunci muhimmancin sada zumunci da kuma haɗarin yanke zumunta saboda haka za mu ganin addinin musulunci addini ne wanda yake kula da zamantakewan al'umma a matsayinsu ɗiɗikunsu a matsayinsu matsayin dangi hakanan kuma a matsayinsu na al'umma na su kama junansu su yafe ma junansu su taimaka ma junansu su kula da wajibai wanda ya hau akan junansu da kuma haƙoƙin da ya hau akan ɗiɗikunsu ya kasance kowa ya kiyaye haƙƙin wani kowa ya tsare mutuncin wani kowa ya tsare darajan wani ya zamanto kuma an haɗu an taimaka ma juna a cikin bin Allah subhanahu wata'ala domin ya zamanto an samu rayuwa wadda take ba rayuwa mai kyawu a nan duniya sannan kuma ya kasance an samu kyawun sakamako a nan tashin kyama. wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin